cire Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Wani ayarin dogayen motoci ashirin daga kungiyar ba da agaji ta Red Crescent ta Masar ɗauke da kayayyakin agaji ya fara shiga yankin zirin Gaza a ranar Asabar. kayayyakin waɗanda aka shiga da su ta iyakar yankin rafa da masar ke kula da ita sun hada da abinci magunguna da kuma ruwa sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya nuna godiyarsa ga hukumomin masar kan rawar da suka taka wajen shigar da waɗannan kayayyaki sai dai ya ce al'ummar yankin gazan na buƙatar sama da wannan adadin kayayyakin da aka fara shigarwa yana mai cewa majalisar ɗinkin duniya na aiki da dukkan masu ruwa da tsaki a lamarin wajen ganin an samu damar shigar da ƙarin wasu kayayyakin dozin dozin ɗin dogayen motoci sun kwashe kwanaki da dama a kusa da rafa suna dakon a buɗe bodar don shigar da kayayyakin agaji cikin yankin na gaza mai mutum sama da miliyan biyu sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce wannan dama da aka samu ta shigar da kayayyakin agajin ta biyo bayan tattaunawar diflomasiyya da amurka ta yi ta yi ne da shugabanni a yankin yayin wani taron koli da aka yi a birnin alkahira na ƙasar masar ƙasashen jordan da masar sun soki isra'ila kan har-harin da take kaiwa a yankin gaza masu lura da al'amura na ganin kalaman ƙasashen biyu waɗanda suka cimma matsayar zaman lafiya da isra'ila gomman shekaru da suka gabata kuma suka kasance kawaye ga kasashen yammaci wata alama ce da ke nuna cewa sun fara gajiya da yakin da isra'ila ta kaddamar a kan hamas wanda aka kwashe makonni biyu ana yi shugaban masar abdul fatah al-sisi wanda ya jagoranci taron ya yi fatali da duk wani batu da ya shafi korar al'ummar gaza mai yawan mutum miliyan biyu da uku zuwa yankin sinai yana mai gargaɗi ga duk wani yunkuri na murkushe fafutukar falastinawa a nashi bangaren sarkin jordan abdallah na biyu ya ce ƙawanya da har-haren da isra'ila take kaiwa cikin gaza sun zama laifukan yaƙi ita dai isra'ila ta ce sai ta ga bayan mayakan hamas da shugabanninta amma kuma ba kasafai take magana kan lokacin da za ta kawo ƙarshen wannan yaƙi ba a ranar juma'a ministan tsaron ƙasar isra'ila yoav gallant ya bayyana wani jadawali mai ɗauke da fannoni uku wanda ya shata yadda ƙasar ta isra'ila za ta kai hare-haren sama da ƙara kusantar yankin na gaza wani abu da ke nuni da shirin kutsa kai cikin gaza da dakarun isra'ilan za su yi don kawar da mayakan hamas labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jawabin da ya saba yi a kowane dare shugaban ukraine volodymyr zelensky ya nuna godiyarsa ga dakarun kasar kan yadda suka zage dantse wajen kare kasarsu daga hararen rasha Zelensky ya ce a 'yan kwanakin nan rashin na tafka mummunan asara yana mai cewa irin wannan nasarar Ukraine take buƙatar samu a koda yaushe. A gefe guda kuma ma'aikatar tsaron Birtaniya cikin bayanan da take fitarwa kan mamayar ta Rasha ta ce sanarwar da shugaba Vladimir Putin ya yi cewa jiragen yaƙi masu ɗauke da makamai masu linzami nau'in Kinzal za su fara sintiri a yankin Bahar aswad wato martani ne ga ci gaba da kasancewa da Amurka ke yi a yankin gabashin ruwan Mediterranean. ma'aikatar tsaron ta birtaniya ta kara da cewa sanarwar ta putin ɗabi'a ce ta rasha wacce ke muzanta kasashen yammacin duniya idan al'ummar rasha yayin da take nuna cewa ayyukan sojin da take yi sun zama dole don kare kasar hukumar lafiya ta duniya who ta yi gargaɗin cewa daban dubatar waɗanda suka tsira daga mummunar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.3 da ta auku a yammacin afghanistan a ranakun bakwai da 15 ga watan oktoba na matukar buƙatar agajin gaggawa musamman ma na kayayyakin kula da lafiya jagoran tawagar jami'an who ala abu zaid ya ce shi da idansa ya ga ƙauyukan da girgizar ƙasar ta shafe baki ɗaya lamarin da ya jefa dubban mutane cikin ƙangin buƙatar neman taimakon gaggawa a cewar abu zaid sama da mutum dubu ɗari da sha hudu na buƙatar kulawa a fannin lafiyarsu yana mai cewa mafi akasarin waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasar mata ne da yara ƙanana waɗanda suka kunshi kashi casa'in jikin ɗari na waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Akalla mutum uku aka tabbatar da mutuwarsu a yankin Scotland da Ingila sannan wasu iyalai da dama sun makale a gidajensu a ranar Juma'a yayin da guguwar Babet ta yi ɗaiɗai da wasu yankunan Ireland ta kuma nausa yankin ƙasashen Scandinavia. kuma kula da yanayi ta Birtaniya ta fitar da wata sanarwa mai ɗauke da zazzafan gargaɗi kan mummunar guguwar da za ta ratsa wasu yankunan gabashin Scotland. hada da ruwan sama mai tsawon inci 8.6 a ranakun juma'a da asabar. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa akai miki nune Kasuwa akai kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasashe Assalamu alaikum jama'a masu sauraron gidan rediyo muryar Amerika barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole shirin da ke ziyartar kasuwanni da wuraren hada-hadar kasuwanci na yau da kullum da ke tasowa a waɗannan ƙasashe namu na Afirka. suna na mansur sani daga nan jihar maradin jamhuriyar nijar nake farin cikin gabatar muka da wannan shiri jakako na an gama hudu ko nan kuma tsohuwar jakako danjen jakako kamar yadda kuke jin hayaniya yanzu haka ina daya daga cikin kasuwanni masu tasowa na jihar maradi da ake ce ma yar kasuwar mata sonita dangance da abubuwan da wannan kasuwa ta kwamsa a takaice assalamu alaikum shugaba amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam mansur sani murna radio amurka eh, kuma masu sauraron kasuwa a kai muke doli eh, suna magana da muhammad ashir ibrahim abubakar wanda aka sani da president na kasuwar mata maradi shugaba cikin iko Allah in maka dibi baya zuwa yanzu wasu irin abubuwa suka biyo baya na ci gaba ko kuma na koma bayan To a lalle Eh, fi sabilillahi mun samu wasu abubuwa don a duk lokacin da aka samu iftala'i me ake ce iftala'i jarabawa jarabawa ta canji na mulki duk da kusan mun saba samun canje-canjen mulki kuma wannan wani abu ne wanda yake inna lahi ya hakuma ma Allah shi ne ke yin hukunta abin da ya so don haka an riga an juyin mulki to amma me a gaskiya a kafin juyin mulki da yanzu to muna da wasu mun samu ba ci gaba aka samu ba magana ta saboda Allah an samu matsaloli da dama matsalolin nan a iya dubawan mu mu kananan 'yan kasuwa masu zuwa su shiga najeriya su dawo da kuma na cikin gida mun samu matsaloli bangare biyu na farko an yi juyin mulki an rufe boda mutum sai ya sai da kyar ya sha baƙar wahala ya je ya san yadda za ya biyo race ya biyo korama ya biyo kurɗe ya samu ya biyo wannan ƙasa so ake ba a ba idan ka taho amma kashe ka bisa hanya amma ka samu ka hito sai ka ƙare ke gwagwarmaya daga cikin najeriya sai ka shigo cikin ƙasar ka wadda ya kamata a zo kowa ya taimaka ma kowa cikin wannan lokacin da muke sai a samu matsala a cikin ƙasar ka nan ne za a gallaza maka nan ne za a cutar da kai nan ne za a takura maka nan ne za a ansha kayan naka abinda ka so sa sai ka sayi don abu saboda a can kafin juyin mulki a gaskiya an samu wani shabda post na dan isa wanda yake mutumin kirki mutumin arziki a lokacin an samu matsaloli irin waɗannan duk wanda ya ɗauko kaya sai a zo nan dutsen beguwa sai a aje kaya sai a ɗauko su bisa babura sai a tara kaya nan wurin babur ɗari su ɗauko su su biyo daji da su sai aka samu wani shaida fasa wanda ya ce a bar wannan ratan a taho a biyo hanya gwamnati ta amfana da abin da ake samu bisa wannan sarandan da ake aka zo ana tahiya salin alin amma yanzu billahi la ilaha illahu wannan hanyar idan ka bi ta za ni iya cewa kana iya shiga goma wallahi sun masallahi baka samu abin da za ka ci na sati ɗaya ba a cikin gidan ka sai dai wahala kaga kenan a wannan bangaren gaskiya kasuwanci ya samu tawaya a nan jihar maradi baki daya don ina magana ne ba jihar maradi ba wai kasuwan mata ba sannan matsala ta biyu wadda muke fuskanta da ita wadda ita matsala ce ita ma babba wadda ta dabaibaye al'umman maradi ko kuma in ce al'umman nishar an yi juyin mulki ecowas eh ta samu mu takunkumi na sama da na ƙasa kuma masu arziki na cikin ƙasanmu da na cikin garinmu su ma kuma sun kama sun samu takunkumi ba su je suka yi oda ba kayansu cikin mangazoji amma daga ranar da aka yi ta zuwa yanzu shinkawa dan buhu wanga na shinkawa da sank an kara mai kudin da suka kai jikka biyar menene wannan an ce akai miki dole ana kama ta dole ita kasuwar gashi lokacin kaka lokacin da ya kamata a ce ana hada-hada ana jin daɗi amma kuma ah, ana cikin takunkumi kayan suna zuwa yanda ya kamata koko dai sai addu'a wallahi sai addu'a zanta a cewa kaya suna zuwa yadda aka saba wannan duk mutumin da ya hodi ma ƙarya yake kira na ga 'yan kasuwa da wannan gwamnati tamu wadda take da awa adalci take yin magana cewa mai tausayin talakawa ne mu dai a jihar maradi muna roƙo ga wannan gwamnati a kama ma ƙananan 'yan kasuwa dan mi dan su rika jin daɗin gudanar da mu'amalar ta yau da kullum wallahi ka yunwa ta kashe mu dami dami ya canza a cikin wannan kasuwa taka kai ne shugaba kuma kana jin koke koki mine ne yake shigowa wanda yanzu ya daina shigowa ko kuma mine ne ya hambari kafin ka ba mu dama mu shiga mu tattauna da 'yan kasuwa wanda mafi yawanci mata ne ana ce mata kasuwan mata wallahi tallahi malam masar babu wani abu wanda bai canza ba wallahi babu baka da wani abu wanda bai canza ba masara ce ka auna kafin a yi mulki masara nawa take masara ba ta wuce a lokacin da aka yi mulki ba ta wuce jikka talatin ba kai ba ta ila ma zai talatin ba amma sai da masara ta kama ta sai ta kai masara jikka arba'in da biyar fiyan masara lokacin da aka yi mulki tana ɗari da ashirin sai da ta kai jikka da ashirin ina magana sauki ga talaka shinkafan nan tana dala ɗari ɗari da goma ɗari da kargo sai ta kai ɗari da talatin ina magana sauki ga talaka dan dai ba yadda za a yi matsayin musulmi kawai yana mai tauhidi wannan kasuwa ta mata madogara ce ga matan da mazajen suka rasu da ma waɗanda suke da auren har suke kulawa da iyalai wanda mazansa ba su da ƙarfi za a iya cewa wannan cikas din in ya ci gaba da tahiya wannan kasuwa za a eh, iya cewa abubuwa da yawa za su koma baya a dama fil azal ita wannan kasuwar tamu wadda ake ce ma kasuwar mata a dama mafi yawan majority din mutanen matan waɗanda ke zuwa suna gudanar da kasuwancinsu dama fil azal su kankan sama rayu ne menene ake ce maraya mace wadda ba ta da miji ba ta da mai taimaka mata ba ta da mai taimaka mata ba ta da magaji ba ta da wata uwa mai taimaka mata ai kaga ta zama ne. a matsayinta na wadda take mai rauni to wannan rauni da ke da kwai wanda ke da kwai tare da su mata kaga shi kan kanshi abin dubawa ne to sai ga mazajen su sun mutu kuma sun bar su da yara wata sai ka same tana da yaro uku hudu biyar shida har mai goma akwai kuma babu wani mai iya taimakawa ko cikin dangi ya rage wannan zira'i su in suka zo kana gani idan mai ce yi za ka rika yanzu riba wata masu san gata nan kana kallo gata nan ta yi sai in ta tashi ta yi sai da sai da ta wata ta sai dan garin rogonta wata sai dan kilan shinkawa wata sai dan wake dan saboda ta je ta gudanar da wannan mu'amala tare da wannan malayan kasu. kawo ta sai da su ne za ta profite ta juya da shi. Shi ne za ta juyawa ta samu abinda da za ta ciyar da su wa'annan yaran don mi dan in ba ta yi wannan ɗin ba to za su taru su mutu ko kuma su koma sata ko ta'addanci ko makamancin wannan ko kuma wasu hanya ta baɗala a sha Allah sauki da ba a fata amma wannan tawo da suke cikin cikin kasuwan nan suna gudanar da mu'amalar su yana rage musu radadi yana rage musu tashin hankali yana rage musu talauci yana rage musu kwatara yana kwantar musu da hankalin su yanda duk in sun zo suna samun dan abin da za su ciyar da iyaran na nasu saboda mafi yawa taimako ya yi karanci ga waɗanda suke da halin yin taimakon ka ba mu dama mu tattauna da matan kaso ka wannan babu laifi yanzu za mu tashi mu je a tattauna da wayannan mata na kasuwa mata domin su ma su faɗi ra'ayinsu da kuma abin da bakin mai ita eh, sha Allah ya uwa wa ka bakin mai ita ta hidaya ko ga ma masu sauraron Amerika sunan ku na dai sa kai sunana to ne za ku cewa game da wannan kasuwa gaskiya muna yan sai dai sai dan haka dai na mata wasu yan zannuwa wasu yan kwanoni haka yan hijabai yan su ne da muke saida da yan tabarmi hmm. to za a cewa ana samu ne eh, ana samu tunda dai ga rai ga lahiya hmm. kuma a samu na abinci to amma ba kamar da ba hmm. da dai abin ya hita hiya ya kawo canji To abin da ya kawo canji yanayin lokaci ko. Hmm, kuna zuwa Jibiya ko tana. Wallahi ina zuwa amma na kai shekara ma biyu ban. Ni yasa ko ka kaurace mu? Wallahi ni dai ba kuran koyi saboda yau Allah mutane. Eh. Tsoron <laughs> yawa Yawwa tsoron su. ka aje a nuna ka ɗiyan eh. eh, ka su kuka <laughs> da jikoki. Yanzu sako ake wa kan na ɗahuwa. Eh sako ne kawai iyaka in na buga mishi wanda ke ɗin mini hijab bai da abin ga ya ɗin ya ba masu mota su kawo min kuma na fata Ubangiji Allah sa wanga canji da aka yi. Ubangiji Allah kawo sauƙin abin. Duk komi ya koma mu daidai. Sunana Mansur Sani daga nan jihar Maradi nake cewa mu kasance lafiya. Ko gaya ma masu sauraron Amerika sunan ku. A na dai sa kai na. To mine ne za ku cewa game da wannan kasuwa? Gaskiya muna 'yan sai da sai damu. Haka dai namu na mata. Mm. Wasu 'yan zannuwa, wasu 'yan kwanoni, haka 'yan hijabai. Yan su ne da muke sai da 'yan tabarmi. Mm. Za a iya cewa ana samu. Eh ana samu. Tunda dai ga rai ga lahiya. Mm. Kuma a samu na abinci. To, amma ba kamar da ba. Da dai abin ya hita hiya. Ya kawo canjin. To abin da ya kawo canji yanayin lokaci ko. Mm, mm. Kuna zuwa Jibiya ko ka Katsina? Wallahi ina zuwa amma na kai shekara ma biyu ba. Ni yasa ko ka kaurace mu? Wallahi ni dai ba kulan koyi saboda yau Allah mutane. Eh. Tsoron su. <laughs> Yawwa tsoron su. ka aje a nuna ka ɗiyan eh. eh, ka sai sako kuka <laughs> da jikoki yanzu sako ake bada wa kan eh sako ne kawai iyaka in na in na buga mishi wanda ke din mini hijab bai da abin ga ya din ya ba masu mota su kawo min kuma na fata ubangiji Allah sa wanga canji da aka yi ubangiji Allah kawo saukin abin duk komi ya koma mu daidai shirin BOA Hausa kasuwa Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Jama'a barkamu da haka. Ina son wannan lokaci da yi magana a kan zumunta. Ayar Allah ta ce muna zumunta da junanmu. Wato, in akwai rayuwa in akwai jin daɗi in akwai alheri wanda yake tsakanin ɗan adam da allah shi ne zumunci a zaman radda za a zama gidan rahama gidan gobe gidan hutawa abin da ya zama da mahimmanci duka shine zumunci to aya ta ce idan ba ka yi zumunci tare da ɗan uwanka wanda kake gani ba ba yadda za a kai zumunci tare da allah mahalicci wanda ba ka ganinsa inda zumunci zai fara zai fara ne tsakaninmu da ni mu da yan uwanmu ni da kai kai da wancan wato bai a rayuwa bai inda muke ko tare da wa muke ko tare da wa zami ba abin da ya fi muhimmanci ga gaban Allah mahalicci kama a zauna cikin salama a zauna cikin zumunci idan ana zumunci da Allah ya zama wajibi ne a zumunci da dan uwa in ana zumunci da dan uwa ana so a zumunci da dan uwa mutum sai ya zama an nufa ya zumunci da mahalicci kenan wato wannan kalma zumunci ta shafi zaman duniya ta shafi da aka gama zaman duniya ta shafi zama tsakanin mutum da dan uwansa mutum ta shafi zama tsakanin mutum da mahaliccinsa to yan uwa na Allah madaukakin sarki abin da ya ban mana a duk wanda ya fi daraja shi ne zumunci tun daga zaman duniya har ya zuwa ranar da za a koma makoma abin da yake da muhimmanci shi ne zumunci zumunci ya shafi dukkan rayuwa idan haka ina son faɗi mana yan uwana abin da Allah ke so mu halicci mu shi ne zumunci. Madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ware watan Oktoba na kowace shekara a matsayin wata na wayar da kan jama'a game da cutar kansa ko daji ko kuma sankara kamar yadda wasu ke kira musamman sankarar mama domin faɗakar da al'umma game da cutar nan ɗaukar matakan kariya. Hakan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da Dr. Khalid Sunusi Kani na asibitin ƙwararru da ke Yola don jin irin daji da tafi addabar mutane a Najeriya da kuma sanin ko wayar da kan mutane da ake yi a wannan watan yana tasiri ko akasin haka likita gare ka. An fara wayar da kan al'umma tun shekara biyar a kasar Amurka aka fara gudanar da irin wannan taro akwai kungiya ta wato mutane da suke nuna rajin kare haƙƙi na ɗan adam da wayan musu da kai akan harkar cutar kansa kowace iri ce ma ana kiranta da American Cancer Society da sauran sauran kuma kungiyoyi suka haɗa karfi da karfi aka fara ɗabbaka wayar da kan al'umma da ilmantar da su akan harkar kansa musamman kansa ta mama a faɗin duniya ga baki ɗaya kansa wacce aka fi gani wacce kuma ta fi yawa kuma ta fi tasiri da cutar da bil'adama shine kansar sankarar mama akalla ba kasar ba a duk shekara akan samu mutane sama da miliyan biyu da suke kamuwa da wannan cuta hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar tabbatar da wannan kididdiga a shekara ta 2020 amma wannan cuta ta kansa musamman ta bangaren mama an fi samun ta a kasashe wanda suke da ci gaba wanda a turance ake kira da developed countries to amma hakan ba shi ne yake nuna cewa wannan cuta ta sankarar mama ba ta kawo illa a irin kasashe irin namu kamar najeriya a da zamanin baya wannan kasa mu bincike ya nuna cewa ba a fiye samun wannan matsala ta sankarar mama ba amma saboda waɗansu abubuwa da suke faruwa na ɗabi'a ta ɗan adam da takan canja abinda muke kira da lifestyle wato da kamar abubuwan ci gaba na wayewa da suke zuwan mana wannan kansa ta mama a yanzu haka tana nan tana ta fama tana ƙara yawa a tsakanin mata da suke wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Duk kansoshin da muke da su kala-kala. Mu ma a nan Najeriya kansar mama ita ce ta gaba-gaba wacce tafi kowace yawa da kuma illa akalla ba a kasaru ba a cikin waɗannan kansoshi gaba ɗaya idan kika haɗe su sama da kaso 23 za ki ga cewa mafi yawanci wannan kansa ta ba ta wato mama ita ce ta ɗauke kaso mafi tsoka to kin ga ba abu ne da ya kamata a ce al'umma si wasa da sanin ilimi na menene wannan cuta ba ya kamata su santa su san yadda za su kare kansu su san san kuma menene abubuwan da kan kawo wannan cuta a jikinsu. To likita kamar menene ma ya kamata mutane su sani game da ita wannan cuta ta daji ko kansa? Ba iyaka kansar sankarar mama ba kowace iriyar kansa abin da yakan faru shine kamar haka da akwai kamar hayayyafa da kwayoyin halitta sukan yi a jikin bil'adama to amma da akwai wani abu da muke kira da natural cell death wannan mutuwa da kwayoyin halitta sukan yi a jikin dan adam wannan a ɗabi'ance suke a al'adance suke idan aka hayayyafi waɗannan kwayoyin halitta na kowane bangare na bil adama da akwai waɗanda za su mutu sannan kuma jiki ya fitar da su to amma idan aka samu matsala ta ciyan daji ko wacce iriya ce abin da yake faruwa shine wannan kwayoyin halittar ne suke hayayyafa suke hayayyafa ba tare da tsari gegenüber. wanda zai zamanto cewa sun wuce tsari na ɗabi'a to shine yakan kawo wannan cutar kansa ko ta mama ko ta bakin mahaifa da dai sauransu to mu dan buɗa kaɗan akan kansar sankarar mama abinda ake nufi da wannan cuta shine mama ne yakan samu wannan matsala ta hayayyafa na 'ya'ya a cikin wannan mama shi isa za ki ga wannan mama ya canja kama ya zama katoto so da akwai abubuwa da yawa da sukan kawo wannan cuta ta wato kansar sankaran mama akan iya gadatta daga dangi sannan wannan cuta takan iya kama mutanen da suke kamar shaye-shaye sannan wannan cuta takan kama mutane waɗanda suke da kiba matuƙa ƙwarai da gaske wanda shi ma yana ɗaya daga cikin abin da muke da risk factors bincike ya tabbatar da cewa mutanen da suke ta'ammali da giya su ma za su iya kamuwa da ita bincike ya tabbatar da cewa mata waɗanda ba sa shayar da ƙananan yara wato jariransu da akwai yiwuwa za su iya kamuwa kamuwa da wannan cuta ya zama wajibi al'umma su guje wa waɗansu abubuwa kenan da za su iya kawo musu wannan matsala uwa uba da akwai abin da muke kira da radiation wato waɗansu sinadarai ne da suke fitowa daga jikin wayoyi na wuta irin su high tension da sauran irin su transformer da sauran irin wajen da ake ta'ammali da injina na irin x-ray ultrasound scan a asibitittukan mu da sauransu idan mata sukan je kusa da irin waɗannan waɗannan abubuwa su ma za su iya kamuwa da irin wannan cuta. Shin akwai wani ci gaba da aka samu wajen wayar da kan jama'a game da cutar kansa musamman a Najeriya? Da akwai ci gaba saboda a duk shekara akan samu yawan ƙungiyoyi daban-daban da gwamnati da sauran 'yan jaridu da suke taimakawa wajen yada wato ilimi akan yadda al'umma za su gane wannan cuta ta kansa ta mama da sauransu. kan kansosi da muke da su mutane suna ƙara sanin ilimin suna sanin menene abin da yakan kawo kuma suna sanin menene abin da za su yi su guji waɗannan cututtuka to amma duk da haka hakika bincike abin da ya nuna shine saboda samun ci gaba na wayewa da mutane suka yi to wannan cuta ta sankarar mama breast cancer kenan tana karuwa ne a wannan ƙasa mu ta Najeriya za ki samu mutane da yawa suna yin ta'ammali da wannan wajen taba sigari mutane da yawa suna ta'ammali da irin giya da sauransu wayewa ta zo mana da mata ba sa son shayar da ƙananan yara wanda a yanzu akan tunanin kiba wato ado ce da jin daɗi to irin waɗannan abubuwa na wato wayewa na zamani suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke rura wuta na wannan cuta na sankarar mama har da ma sauran kansoshi to daga ƙarshe likita wace shawara kake da ga mutane da kuma masu fama da wannan cuta ta daji. Ya zama wajibi mutane su ƙauracewa yawan shan taba sigari. Sannan kuma mutane waɗanda suke da kiba da jiki sosai su tabbata cewa suna motsa jikinsu wajen ganin cewa sun rage wannan kiba tasu da kuma rage cin abincin da zai ƙara musu wannan nauyi. Al'umma su guji ta'ammali da ita kamar giya ya zama wajibi iyaye mata idan sun haifi yara su dinga shayar da su mama matukar shayarwa domin cewa wannan abu yana taimakawa iyaye mata wajen raguwar kamuwa da wannan cuta ta kansa ta mamakin. mutane musamman iyayenmu mata su rage zuwa wajen da yake kamar high tension ne inda wuta take wucewa shi isa ma ko a hukumance ba a so a yi gine-ginen gidaje a irin waɗannan wajaje ma'aikatan asibiti wanda suke aiki kusa da inda ake kama su x-ray da dai sauransu ya zama wajibi su dinga amfani da kayan da za su kare su daga samun saduwa da waɗannan abubuwa da sukan fito daga waɗannan injina iyayenmu mata su san cewa da akwai abin da mukan kira da self breast examination yanda mace za ta dinga duba mamanta da kanta ta dalilin yin haka ne za ta iya gane wani bambanci da kan faru idan akwai wannan cuta a jikinsu alal misali za ta iya ganin wannan mama nata wani waje ya loba wani waje ya yi tauri wata rana za ta iya ganin fatar maman ta yi wani kaushi kaushi kamar bayan wato lemo za ta iya ganin wani lokaci akan wannan dan kullutin da muke kira da nipple yana fitar da wani ruwa ruwa duk irin waɗannan alamomi ne da idan mace tana lura da wannan mama nata tana tabawa za ta samu wannan canjin tana samun wannan canjin za ta yi sauri ta garzaya zuwa asibiti domin ta je ta ga likitanta sannan kuma a yi sauri a ɗauki matakin da ya dace a kullum muna faɗa wa mutane ba ma a iyaka wannan kansa ta mama ba har da sauran cututtuka ma ga baki ɗaya. yayin da ɗan adam ya je asibiti da wuri yakan taimaka wa kansa sannan kuma ya taimaka wa ma'aikatan lafiya da za su ɗauki gabarar duba wannan lafiya tashi gwamnati ita ma ya zama wajibi ta ci gaba da bunƙasa wannan tsari na wayar da kan mutane da fito da waɗansu dokoki waɗanda za su inganta lafiyar al'umma musamman ta ɓangaren ganin cewa ya za a kawo ƙarshen wannan cuta ta kansa. Da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku Dr. Khalid Sunusi Kani sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu kasance kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet com. da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.